ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون babu wata al'ummar da halakarta za ta zo mata kafin ajalinta, kuma halakarta ba ta yin jinkiri idan ajalinta ya zo, don haka kar azzalumai su ruɗu da talalar da Allah yake masu.